Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro barkama da wani ya da fatan kuna lafiya. Suna na Sarfila Hashim Gumel tare da Amina Bahara Auna da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci. Yau ranar Laraba 12 ga watan Yuli na shekarar 2023. kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga amina da kanin labarai. A yau Laraba ne shugabannin kungiyar tsaro ta NATO suka gana da shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky yayin da suke rufe wani taron koli a babban birnin kasar Lithuania. Jami'an Ukraine sun ba da rahoton wasu sabbin harare ta sama da rasha ta kai a yau Laraba ciki har da jiragen sama mara matuki. hukumomi a pakistan sun fada a yau laraba cewa wani harin da 'yan ta'adda suka kai kan wani sansanin soji a lardin baluchistan mai fama da rikici ya kashe sojoji hudu tare da jikata wasu biyar to allah ya kyauta kan labaran duniya kenan cikin shirin za a da cewa a karo na biyu rundunar sojojin najeriya ta kone wani jirgin dakon danyen mai matakin da wasu ke ganin saboda haka wani mataki da aka ɗauka sako ne aka isar cewa wato da a tsaya a yi ta shari'o'in wanda a ƙarshe ko an karbi jirgin za a sake wato yin gwanjansa ne kuma a siya kuma a sake mai da shi haka kuma za da cewa an buɗe taron kasuwanci tsakanin amurka da ƙasashen afirka ƙasar botswana taken da an ka ba wannan taron na bana kara ma afirka darasha wato ta hanyar kamfanoni waɗanda ke aiki a cikin afirka Daga nan za mu kawo muku shirin arewa a yau da kuma wasu daga cikin ra'ayin da ku masu sauraro kuke aiko mana ta hanyar imel. To amma fa sai mun fara shan kashi na farko na labaran duniya. ga labaran duniya kashi na farko. A yau laraba ne shugabannin kungiyar tsaro ta NATO suka gana da shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky yayin da suka rufe wani taron koli a babban birnin kasar Lithuania inda suka jaddada goyon bayansu ga Kiev na shiga kawancan. Amma ba su kulla wani takamaiman alkawari ko lokaci da Zelensky ya nema ba. a yau mun haɗu a matsayin daidai da juna ina sa ran ranar da za mu haɗu a matsayin waɗanda suka kulla ƙawance in ji sakatare janar na neto jan stoltenberg a cikin sanarwar da suka rubuta jiya talata shugabannin sun ce za su iya miƙa goron gayyata ga ukraine don shiga cikin ƙawancen idan abokan ƙawancen suka amince kuma aka cika sharaɗa. Kasancewar Kiev a cikin ƙawancen na neto a tsakiyar mamayar Rasha zai buƙaci abokan ƙawancen su yi amfani da ƙa'idar kai hari kan ɗaya kai hari ne ga kowa wanda ke kunshe a cikin mataki na biyar na kundin dokar ƙungiyar lamarin da zai sanya mambobin cikin rikici kai tsaye tare da moscow duk da yake bata wato duk da yake bata tsawaita saurin zama memba ba nito ta yi watsi da bukatun da ta gabatar wa ukraine na cika sharaɗin shiga ƙawancen jerin manufofin siyasa tattalin arziki da soja wanda dole ne ta cimma kafin shiga cikin ƙawancen jami'an ukraine sun ba da rahoton wasu sabbin hare-hare ta sama da rasha ta kai a yau laraba ciki har da jiragen sama mara matuki da iran ta kera da suka auna kiev babban birnin kasar cikin dare na biyu a jere sarhi popko shugaban hukumar soji ta kiev ya faɗa a sakamakon wato ya faɗa ta saƙon telegram cewa an bai wa kiev sanarwar gargaɗi ta iska wadda ta ɗauke tsawon sa'o'i biyu kuma sojojin saman ukraine sun lalata dukkan makaman na abokan gaba a yankin kiev jiragen sama mara matuki na shashad sun kuma kai hari a kudancin tashar jiragen ruwa na wato jiragen ruwa na odessa kawo yanzu dai babu rahoton asarar rayuka sojojin ukraine sun ce sun harbo jimillar jirage marasa matuki 26 da rasha ta harba jami'ai a yankin kiev sun ce tarkacen da ya faɗo na wato na jirage marasa matuƙi da aka harbo sun lalata gine-ginen gidajen jama'a da dama a wato hukumomi a pakistan sun faɗa a yau laraba cewa wani harin da 'yan ta'adda suka kai kan wani sansanin soji a lardin baluchistan mai fama da rikici ya kashe sojoji hudu tare da jikkata wasu biyar Bangaren yada labarai na rundunar ya ce wasu 'yan ta'adda guda biyar sun yi yunkurin kutsawa cikin cibiyar da ke gundumar Zob da ke arewacin lardin da sanyin safiya, amma sojoji suka tare su. sannan da aka fitar da wato sannan da aka fitar da sanarwar da aka fitar ta ce a wani kazaman musayar wuta da aka yi an kakkaɓe 'yan ta'addar cikin wani ƙaramin yanki da ke kan iyakar in ji sanarwar inda ta ƙara da cewa wani harin ramuwar gayya ya kashe 'yan ta'adda uku masu ɗauke da muggan makamai ana ci gaba da aikin shara na jami'an tsaro domin kamo sauran 'yan ta'addan biyu in ji rundunar tun da farko wani babban jami'in gwamnatin gundumar ya tabbatar da cewa 'yan ta'addan sun kai hari a yankin zob azim kakar ya shaida wa manema labarai cewa an kuma kama fararen hula an kuma kama fararen hula a rikicin inda wata mace ta mutu wasu biyar kuma suka jikkata. To nan ba da jimawa ba. Amina za sake dawo mana da karashen labaran duniyar amma kafin nan za mu leƙa Najeriya inda sojojin kasar a karo na biyu suka kone wani babban jirgin dakon danyen mai da ya kai shekaru goma sha biyu yana satar mai daga Najeriya. Hassan mai na kai na daga Abuja ya aiko mana da wannan rahoton. Shi dai wannan babban jirgin ruwan dakon mai da aka yi mai rajista a Najeriya. Jirgin yakin sojoji mai saukar ungulu shine mai aman wuta daga sama inda ya kone shi kurmus. jirgin ruwan wanda ke dauke da danyen mai da aka sata daga yankin escravos na jihar delta ya kuma nufi kasar kamaru ya shafe sama da shekaru goma sha biyu yana satar gurbataccen mai daga nigeria a cewar masanin tattalin arziki dr yushewu aliyu kona wancan jirgin mai da sojin suka yi mataki ne mai kyau. an sar da wani babban sako ga waɗanda suke da hannu cikin irin wannan badakala na satar ɗanyen man fetur Najeriya da kuma ƙoƙarin kare su. Saboda haka wani mataki da aka ɗauka sako ne aka isar cewa wato da a tsaya a yi ta shari'o'in wanda a ƙarshe ko an karɓi jirgin za a sake wato yin gwanjansa ne kuma a siya kuma a sake mai da shi saboda haka wannan mataki ya yi daidai ko a watan Oktoban bara sai da jami'an tsaron Najeriya suka kone wani jirgin da aka kama yana satar ɗanyen mai daga Najeriya. Troops also recovered 1,675,700 liters of Mataimakin daraktan cibiyar samar da bayanai a hedikwatar tsaron Najeriya kenan, Brigadier General Abdullahi Haruna Ibrahim. yayin da ke jawabi a taron manema labarai a nan abuja a baya-bayan nan da ke bayyana cewar sojojin najeriya sun kwato litar danyen mai miliyan ɗaya da dubu ɗari shida da saba'in da biyar da ɗari bakwai da kuma sama da litar mai dubu saba'in da hudu daga barayin man sannan sun hana satar mai da kimarsa ya haura naira miliyan ɗari biyar duka a cikin makonni ukun. a total sum of 503 million 660,500 was also denied to oil theft. Al'amarin satar ɗanyen mai a Najeriya dai abu ne mai ɗaura kai da wasu ke cewar Allah ne kaɗai ya san yawan man da ake sata a kowace rana. da wani lokacin ma ake zargin jami'an tsaro da hannu dumu-dumu a ciki. The military is at the center of oil theft. Tsohon mai fafutuka a yankin Niger Delta kenan Alhaji Mujahid Dokubo Asari ke cewar sojoji ne ke kan gaba wurin satar danyen mai a Najeriya. Kashi 99 na satar mai sojoji ne ke yi musamman sojojin ruwa da sojojin ƙasa. 99% of oil theft can be traced to the Nigerian military, the army and the navy. A tsari dokuban dai a gidan shugaban ƙasa yi wannan babbar magana bayan ya gana da shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu, ko da yake daga bisani sojojin sun yi watsi da wannan zargi nasa. yanzu dai abin jira a gani shine yadda sabon shugaban kasa bola ahmed tinubu zai tunkari karubalan satar gurɓataccen mai da masana ke cewar in ba a yi da gaske ba zai iya durkusar da tattalin arzikin kasar ɗungurungum. Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. To a gaida Hassan mai na kaina. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka yanzu kuma ga ƙarashen labaran duniya. Shugaban kasar Iran Ibrahim Raisi ya fara ziyarar kasashe uku na Afirka yau Laraba a kasar Kenya a kokarinsa na faɗaɗa hulɗar ƙawance ta tattalin arzikin kasar Iran a sakamakon illar takunkumin da Amurka ta kakaba mata. Jami'an Iran da na Kenya sun jami'an iran da na kenya sun rattaba hannu kan yarjejeniyoyi biyar na fahimtar juna a fannonin da suka hada da fasahar sadarwa inganta zuba jari kiwon kifi da na kiwon dabbobi baya ga kenya ziyarar raisi ta hada da wato biyawa uganda da zimbabwe shine shugaban kasar iran na farko da ya ziyarci afirka cikin fiye da shekaru goma babu ɗaya daga cikinmu da ya gamsu da wato yawan kasuwancin da ake yi a halin yanzu da kuma musayar tattalin arziki da ake yi tsakanin ƙasashen. Rais ya faɗawa manema labarai a jiya Laraba. zababben shugaban kasar paraguay ya sha alwashin goyon bayan taiwan shugaban paraguay mai jiran gado santiago pena ya faɗa yau laraba cewa ƙasar za ta goyi bayan taiwan na tsawon wa'adinsa na shekaru biyar yana mai jaddada yana mai jaddada ta a matsayin abokiyar hulɗar diplomasiyya ta taipei a kudancin amurka um, Association na ɗaya daga cikin manyan biranen da suka rage a yankin Latin America da har yanzu suka amince da Taiwan bayan Beijing, wacce ke ikirarin tsibirin a matsayin yankinta. Ta kwashe shekaru da dama tana ƙoƙarin shawo kan ƙawayen Taipei da suka wato da su sauya salon ƙawance. Amina Bahar Auna kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Yau Laraba aka fara gudanar taron kasuwanci tsakanin Amurka da kasashen Afirka a birnin Gabron na kasar Botswana a karo na goma sha biyar. Taron wanda ke samun halartar wasu daga cikin shugabannin kasashe irin su Muhammad Bazoum na jamhuriyar Nijar. lokaci na tattauna hanyoyin ƙarfafa harkokin kasuwanci da zuba hannun jari don bunƙasa kamfanoni da masana'antu a nahiyar afirka wakilin murya amurka sulaiman barma ya aiko mana da ƙarin bayani A yayin wannan haɗuwa ta tsawon kwanaki hudu za a saurari bahasi daga mutane ɗari da suka hada da shugabannin kamfanoni da ministoci dangane da sabbin hanyoyin kasuwanci da na zuba hannun jari da irin alkawalan da ake ganin za su ba da damar karfafa harkoki a tsakanin Amurka da kasashen Afirka da yadda nahiyar za ta amfana da wannan hulɗa fiye da yadda abin yake a baya. tsohon dan majalisar dokokin ƙasa abdulmuni gusman na ganin yiwuwar afirka za ta ci gajiya ta hanyar abin da ke zama sabon samfari takin da an ka ba wannan taron na bane kara ma afirka darasha wato ta hanyar kamfanoni waɗanda ke aiki a cikin afirka abin da ake nufi nan shine wato kamfanonuka waɗanda ke son su zaka ƙasashenmu su girka sana'o'insu ya zama sun zo sun sami goyon baya ga gwamnatocin ƙasashenmu kuma sun tafiyar da aikin su tare da amfani da dukkan albarkatu na kasashenmu wanda shahi ilimi abin da shahi kuma kayayyaki wanda ake nomawa da sauransu ko kuma wanda ake haƙowa a ƙasa ba tare da an ɗauki wannan kayan an tafi shi an sarrafa su ba abin da ake so wato nan cikin ƙasashen namu a sarrafa wannan kayayyakin har a kai ga abin da ake so na ƙarshe akalla mutane dubu ne ke halartar zaman na us africa business summit na wannan karan shugaba muhammad bazum na niger na daga cikin shugabannin kasashen da aka gayyata a matsayin bakin musamman a wannan taro sai wasu ministoci daga kasashe 25 na afirka da ɗaya gefe tawagar wasu jami'an gwamnatin amurka su hamsin masanin tattalin arziki dr soli abdullahi na ganin wannan a matsayin wata damar da shugabannin nahiyar za su yi magana da baki guda domin morar arzikin da allah ya hore mata haka ne ya kamata shugabanninmu su kwatanta ma kasashen turai muna son a zan sarrafa abin da ake tunawa mu cikin mu a zo a kawo eh, mashin-mashin a ɗauki ma'aikata ƙasar ku a biya su kuɗi ma'aikatan nan za su amfani da wannan kuɗi su sai kaza su sai kaza su sai kaza kenan kuɗi za su karuwa cikin ƙasa muna da petrol muna da sharbon muna da gas muna da zinariya dukkan wa'ansu karahuna da ake sa cikin jirage nau'in karahuna da ake sa cikin wannan kamfuta to afirka tana da su su diamant din nan amurka da afirka na da daɗaɗɗiyar hulɗar kasuwanci a ƙarƙashin tsarin da ake kira agowa to sai dai an ɗan fuskanci cikas a shekarun baya saboda dalilan siyasa mafari kenan wasu ke ɗaukar taron na us africa business summit a matsayin hanyar warware wannan kulli. wannan shirin ya samu matsala ne a lokacin da shugaban kasan amurka wanda wuce shi ya kacance na shi wadda ya zama wato yanzu ba shi da wani eh, tasiri ina ganin wannan ana so a farfado da wannan hulɗaci da wannan dangantaka karkashin wanga sabon shugaban ƙasa na amurka wanda yake gana mu gani yana son ya fidda haƙƙin ƙasashe matalauta kamar na afirka kenan a shekarar 1997 ne gwamnatin amurka ta fara shirya wannan taro da aka damƙa al'amuran tsare-tsarensa a hannun sashen hulɗa na corporate council on africa cca kuma wannan shine karo na biyar da wata ƙasar afirka ke karɓar bakuncinsa sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger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 akan samu wasu matasa daga arewa na tafiya kurmi don yin 'yan ƙananan sana'o'i kamar yankan farce wato kumba lodin kaya a kamfanoni tuka babur da sauran irinsu matasa da kan yi gudun na duke tsohon ciniki kan ce rayuwar gararan ba birane ta fi musu sauki da ratsawa cikin karangiya amma ai ba muna damuna bature rani ne are zumunta ta mutu sai nishaɗi sai sharholiya sai alfahari da yawan kwafi girman kai sai Injiniyar Sa'ad Abubakar Abdullahi da yake matsayin tsohon ma'aikaci a kamfanin mai na NNPC ya ce baya ga batun neman fetur a arewa kar a daina raya lamuran noma. Ni dai yadda na gani da duka gwamnoninmu sun koma wa agriculture din nan don saboda in an koma wa agriculture yanzu a Gombe kaga muna da depo muna da dam uku na ruwa inda duka gwamnati za ta koma wannan dams dinmu nan a yi canals da channels su bi ta kowane local gamman wanda ma baya kusa da dam ɗin sai ya zamana da za mu rinka noma sau uku sau biyu sau uku a shekara saboda haka in dukanmu muka koma agriculture to za ka ga cewa mun zama very relevant kuma mun zama ya kamata ko da gombe state kawai za mu iya ciyar da arewa kuma haka kano already su suna da canals da channels wanda kara su kawai za a yi dole gwamnonin mu ko mun ki ko mun so mu koma wa agriculture in muna so mu zama relevant shine babban abin kuma wannan hanyar jirgi da za a yi daga kano zuwa niger din shi ma zai mana amfani don ba wai dole ba ne sai mun yi amfani da habon najeriya ko habon kudu za mu iya yi mu yi ta yi ta nijar din yanzu ma ai kaga yawancin motoci ana kawo su ta wuri saboda haka in hanyar jirgin nan ya riga ya haɗu to za ka ga damuwanmu ta arewa din za ta ragu kayan amfanin mu za su iya tafiya ta nijar ba wani damuwa amma kamar yadda na ce in duk arewa ta koma agriculture za ka ga koman ma ba zai dame mu ba don saboda yanzu ai ka ga a kano da abin da nake ce maka ai su kanal da channels din su je kowane nook and crony to haka a kano ma akwai kanal da channels shi yasa ka ga ko talakan kano shi ba matsiyaci ba ne don zai noma sau biyu ko sau uku a shekara za ka ga kullum suna cikin kuɗi to duk in arewan aka yi utilizing dams da muke da su na arewa kuma muka koma agriculture za ka ga wani wuri za su yi noma sau biyu wani sau uku a shekara to wallahi na faɗa maka sai dai kudu ɗin su saurare mu ai shi man fetur kam kuma kusan yanzu ana electrical cars da sauransu da makamantansu kaga relevance na mai ɗin yana ƙoƙari ma ya tafi dole mu ne ko minki ko so a arewa ɗin nan mu koma agriculture shine babban abu ni kam shine shawara ta kowane gwamna kar ya damu da wannan kuɗin man fetur ɗin ya dawo kawai in ya same su a zo a duba ya za a haɓaka agriculture inda ake da dam a jaruwa a yi canals da channels canals da channels na kanon nan fa tun muna secondary school aka yi su that is early 60s amma har yanzu ko maintaining nasu ba a yi kuma ruwa yakan tafi ya zaga ya sake dawa cikin dam to ya kamata duk arewa a yi irin wa'annan abubuwan mu tabbatar da a kowane shekara muna noma sau biyu ko sau uku to za ka ga ba za mu sami damuwa ba economically in Allah ya yadda. Mun gode injiniya sa'ad. Arewa zumunta ta mutu sai nishaɗi sai sharholiya. Yi ma tsohon arewa Alhaji Yusuf Adamu ya ƙara ƙarfafa bayanan injiniya Sa'ad Abubakar ne. Akwai haƙƙi akan mu dukanmu mu dai ba mu ce mu yanzu shugabanni ba ne masu bin shugabanni ne amma manya-manyan shugabanninmu na arewa ya kamata su haɗa kai haɗa kai a kan cewa kamar yadda sadone ba mu shugabanci na gari na kwarai a yanzu ma mu sake samu shugabanni wanda za su yi magana kowa ya ji a yanzu magana nan da nake yi ma ba wani wanda zai tashi ya magana a saurare shi wannan koma baya ne a na biyu shi kuma rayuwar da muke ciki dinnan akwai ma'adinai da yawa a arewacin najeriya nan mu samu economic team economic forum na arewa wanda za su zo na su ba mutane shawara na abubuwan da za a yi ma'adinai ko ta yi na kai su a zo na a yi amfani a sarrafa wannan ma'adinan wanda za su yi wa mutanen arewa amfani kamar yanzu north east ya kamata mu zona ko usman factory ɗaya ne gwamnoninmu gaba ɗaya su haɗu a yi mana factory guda ɗaya babba wanda zai ba mutane aiki ana samu ana sarrafa siminti ana sayarwa ana samun kuɗi mu ba da support mu ce to gashi yau dinnan a arewa an haɗa kai ana neman yadda za a yi gyara muna neman yadda yanzu 'yan kudu suna cewa za su je su buɗe wani kasuwa a ba mu kuma muna tunanin da za mu yi kasuwan su tumatir albasa a arewacin najeriya wanda su ma za su zo da mota su saya a nan a samu harajin da zai shigo mana na ukunsa kuma yaranmu mutanenmu wannan masu zuwa kudancin najeriya su je su yi yankan farce su je su yi shushaina a nuna musu cewa fa dole su zo na gida ko lambu ne na yalon bello tunda allah ya mana albarkan kasa ko lambu ne na yalon bello ko na gauta ko na wani abu a zona karas da waye za su iya su yi wannan lambun a gida gwamnoni su sa karfi a noman rani da wasu abubuwan da ya kamata a dinga tura abubuwa a kudancin nigeria skill acquisition center duk state din nigeria a yi su a koya wa mutane yin takalma jakakkuna kayan sawa su kayan dinki da wasu abubuwa su shed da kake gani ana gaya sawa a leda kake gani kamar da kudu ake kawo duk a najeriya ake ɗinka su so mu samu irin wayannan koya a yara aiki da pop sai a ce ma wani mutumin kenya ne a kotono ne kowa sai ya zo kafin ya muku pop yanzu yara yana yi a ƙara koya musu da ake yin wayannan abubuwan su gini su gini da ake din nan nan gaba kar mu zona mu ce sai mun gira mun je mun nemi wani daga wani waje ya zo ya mana gini ah, na hudunsa kaya wanda ake kawowa ake importing din zuwa Najeriya mu tabbata mutanenmu sun shiga wannan harkan gwamnati ta taimaka musu ko abin da ake cewa palliative gwamnati za su iya taimaka muku da kuɗi ku je kuna shigowa da kaya a ƙasar nan in akwai shugabanni adalai wanda za su zo su ga lalle wannan abun an yi shi kuma mutane sun samu amfani a ciki ana yin shi kuma zai yi in akwai shugabanci ai harkan duk ya tsaya akan shugabanci ne tun lokacin sa da ya bamu shugabanci da ya tafi mun kasa mikewa mun kasa taking seti yanzu akwai a fene fere akwai ƙungiyar yamurai sai su tashi su yi magana su ce kar a fita a tafi ma yajin aiki ko a rufe wani gari a wani abu sai a yi akwai wanda zai iya gaya ma wannan ne a arewa su nuna ma har yanzu mu ba mu da kamar shugabanci kenan ko zaben nan da ka ga an shiga an yi shi mutanen mu bu sadu an abun nan ba an yi mana abubuwa da yawa wanda ya kamata a zona a samu shugabanci ai sarrauna abun da ya yi mana ya ba mu shugabanci ya yi preparing dinmu da fa ba makaranta ba private school a arewacin najeriya ko daya duk makarantar gwamnati ne makarantar gwamnatin nan an tabbata akwai malamai a ciki suna koyarwa ana ciyar da yara ana ba su komi sutura wannan abin ya zo ya zama bashi so yau din halin da muke ciki in ka ji kudin da ake kashewa a makarantu yara kuma za ka ga a ni yara na suna private school fi lillahi amma ku yan yan wana wanda ba sa private school ba sa iya su tafi ma university to wannan abun ka san ba danjan da ya wuce shi to amma akwai abun da ake kira enabling environment yara za su zo na su yi karatu su samu ilimi kamar yadda da aka yi to da za mu fita daga cikin dangi daga kunci Masu sauraro da wannan muka kawo ƙarshen shirin Arewa a yau na wannan mako Makon gobe in Allah ya kai mu za mu dawo da sabon shirin. A madadin muryar Amurka, ni Nasiru Adamu elika da na shira kuma na gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum. To madalla a gaida Nasiru Adamu elika yanzu kuma lokacin da za mu zaƙulo lokacin daga cikin ra'ayin da kuma sauraro ke aiko mana ta imel. Sakonmu na farko na haɗin gwiwa ne daga baban diman bandi tare da Ali sarkin yaƙin nima da tasi'o unguwar tudu da Hamidu Kalala Buwadifa. Suka ce yunkurin gwamnatin Najeriya na neman ƙara kuɗin haraji na kamfanoni har kimanin tiriliyan talatin a cikin shekaru uku. Ya nuna cewa ta kwace rage kuɗin haraji da ta yi wa kamfanonin wanda hakan zai sa kamfanonin su ƙara farashin kayayyakin masarufi kuma hakan zai kara jefa talakawa a cikin kuncin rayuwa allah ya kawo mana mafita sai sakon baffa haruna bajo ga garkuwar kungiyar muryar talaka ya ce muna fatan allah ya sa kiraye-kirayen da gwamnonin jam'iyyar adawa ta pdp suka yi wa shugaba tinubu kan kara kaimi domin kawo ƙarshen matsalar tsaro a kasar nan hakan zai kara zaburar da shugaban kasar don kara himma a kan lamuran tsaron kasa sai saƙo na gaba daga alhaji umar forever gashuwa ya ce allah ya kawo fahimtar juna a rikicin da ke kararin shaɓewa tsakanin bangarorin da ba sa ga maciji da juna a kasar sudan amin sai wani sakon haɗin gwiwa daga sanusi maɗatai da magaram da isuhu makeri maɗatai da ilyasu yakubu digawa da yakubu mai aski badaraka da haɗari mai kwamfuta suka ce salam don allah muna ƙara tuni ga gwamnan mu na jihar da magaram lawali ahmadu madugu cewa har yanzu fa mu al'ummar garin madatai da ke cikin shiya ta uku a jihar da magaram muna nan cikin duhu sakamakon rashin wutar lantarki a wannan gari namu da haka muke roƙo ga gwamna madugu da cewa da allah a taimaka saboda muna matukar buƙatar wutar lantarki sai saƙo daga murtala ibrahim zangon daura ya ce tun saukar tsohon shugaban ƙasa buhari daga kan mulki al'ummar yankin ƙananan hukumomin mulki goma sha biyu na yankin daura muka rasa wutar lantarki to dama buhari ake kallo muke samun wutar lantarkin ba don kuɗin da muke biya ba to ma'adalla kafin mu karkare shirin ga labarai amma a takaice. A yau Laraba ne shugabannin kungiyar tsaro ta NATO suka gana da shugaban kasar Ukraine Vladimir Zelensky yayin da suke rufe wani taron koli a babban birnin kasar Lithuania inda suka jaddada goyon bayan su ga Kiev na shiga kawancan amma ba su kulla wani takamaiman alkawari ko lokaci da Zelensky ya nema ba. a yau mun haɗu a matsayin daidai da juna ina sa ran za mu haɗu a matsayin waɗanda suka ƙulla ƙawance in ji sakatare janar na neto jens stolensberg jami'an ukraine sun ba da rahoton wasu sabbin hare-hare ta sama da rasha ta kai a yau laraba ciki har da jiragen sama mara matuki da iran ta kera da suka auna kiev babban birnin kasar cikin dare na biyu a jere serhi popko shugaban hukumar soji ta kiev ya faɗa a saƙon telegram cewa an baiwa kiev sanarwar gargaɗi ta iska wanda ta ɗauki tsawon sa'o'i biyu kuma sojojin saman ukraine sun lalata ta dukkan makaman wato na abokan gaba a yankin kiev hukumomi a pakistan sun faɗa a yau laraba cewa wani hari da 'yan ta'adda suka kai kan wani sansanin soji a lardin baluchistan mai fama da rikici ya kashe sojoji hudu tare da jikata wasu biyar to ma da gaishe ki masu raro da haka ne makakashin shirin namu na yanzu sai kuma an sake da a shirin manadar da karfe tara da rabi a wogon najeriya nijar kamaru wanda ya da karfe takwas da rabi a wogon gmt da ghana don sake jin wannan shirin da masu sauran shirye-shiryen mu za a zuwa shafin mu yanar gizo ta adireshin mu na voahausa.com yanzu kan amadadin amina bahar auna da taimaka wajen kawo muku wannan shirin sai kuma julie leathers gresham wadda ta haɗa shirin tare da ba da umarni har ma da injiniyan mu na yau Daga nan birnin Washington DC ni sarfi Hashin Gumel nake cewa mu kasance lafiya. Salamu alaikum.